كما كتب واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بيانه دياغ الله سبحانه وتعالى لسلاتي تسلم على من ينزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هناك قولي وأن الله سبحانه وتعالى بالله إما رأيوه da lafiya da dama da yake bamu muke haduwa a wannan masallaci masjidul ansar a wannan anguwa ta ta anguwa rogo a kuma wannan wata mai girman daraja wata ramadan kuma muke haɗuwa don karanta alkur'ani da bibiyar wasu daga cikin ma'anoninsa domin ɗaukan izina da darasi da kuma tunatar da juna abin da Allah maɗaukacin sarki ya halicce mu domin shi ne bautarsa. Allah ka sa muna cikin waɗanda za su wa'azantu da Alƙur'ani, ka sa mu cikin waɗanda Alkur'ani zai zama hujja a gare su ba hujja a kansu ba. Yau mun sake haɗuwa kuma muna ɗauke da azumin mu na ashirin. wanda ko da wata ya cika daidai ne to mun yi goman farko mun yi na biyu saura goman ƙarshe kuma kamar yadda goman farko ya wuce na biyu ya wuce haka na uku ma zai wuce ya rage ma mai himma ya sa himma wanda kuma yake ƙoƙarin buɗe ƙofar nadama yana nan akan hanyarsa kuma za ta zo ta same shi matuƙar akwai sauran rayuwa a tare da shi Allah ka sa ba ma cikin waɗanda za su buɗe ƙofar nadama a rayuwarsu idan ba mu manta ba jiya mun buɗe suratul haƙa har mun yi karatu zuwa aya ta goma sha biyu yau za mu tashi aya ta goma sha uku kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani ne dangane da tashin alkiyama da kuma yanda kafirai suke izgili da ita suna ganin abin ba mai yiwa bai amma idan ta faru haka za su zama cikin masu nada, Allah ya ba mu labarin kangararrun bayi da suka shuɗe irin su samudawa da adawa da kuma mutanen annabi Musa alaihi salam su fir'auna ba ma su kadai ba har ma al'ummar annabi Nuh annabin farko sai da Allah ya mai da mu baya dan ya tuna mana halin kangarazu a lokacin da aka aiko musu da annaba kuma suka karyata annabawan kuma Allah ya gama da su ya yaƙe su ya shafe su duk wannan wa'azi ne ko mun za shiga hankali amma ina a yanzu a wannan zamanin bayan gushewar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara dubu da arba'in da ana samun masu ƙaryata shi ana samun masu cewa ba su yadda da shi ba to Allah ya sauwaka kuma wannan yana nuna mana cewa ba yanda za a yi mutum ya tsira in har yana so ya tsiran wallahi sai bayan mun Allah sai ya hada da bin manzannin Allah ba ma yanda za a yi ka iya yi bin Allah a yi ba tare da manzannin ba in ka yi su wa zai koya maka yanda za ka bi Allah tun a duniya ya shede ka yanda zai kafa hujja a gaban Allah cewa ya koya masa kuma kayi da kyau shi sa Allah yake wa ka kazalika ja'alnakum ummatan a wannan ba inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa litakunu shuhada 'ala an-nas wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida to ta yaya annabi zai masa shahida? har ka samu tsira a wajen Allah bayan ka bujire mata to Allah ka hana mu bujirewa saƙon manzanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da ke surar darussanta sun fi ƙarfi dangane da tashi alkiyama to shine sai Allah yake fa iza nufiqa fi su الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور نفخة Allah maɗaukakin sarki yake idan aka yi busa a cikin ƙaho busa ƙwalli ɗaya ta ƙarshe domin dama busan kala biyu ne akwai na farko da za a yi kowa ya wuce ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ذا أي بوسى تفرقوا قوى يغاد يموت لكتشون ولن دع الله يكدرون توسوا الجن والفتح الجن والإنس daga nan an mutu gaba ɗaya za a ɗau lokaci a wannan mutuwar ba wai da busar yanzu ne za a yi ta farko yanzu a yi ta biyu ba a'a idan an yi ta farko kowa ya mutu za a ɗau lokaci wasu malaman suka ce shekaru ne masu yawa ta inda wannan halittar za za a yi ruwa ruwa ya dake wanda aka yi busar yana raye ya rube ya lalace ya shiga cikin ƙasa ya narke ya zama ƙasa ƙasan ta to lokacin da aka yi wannan busar kuma to haka mutane za su riƙa ruwa zai sake tafkowa ya daki ƙasa halittu su sake dawowa su rika fitowa daga ƙasa kamar yadda fari suke fitowa kalkirajin masu kamar yi wasu fari da aka watso su haka za su rika fitowa wannan fusta ta biyu ita ce wannan ita ce ma'anan fa'iza nufi kafin suri na fatun wahida sai ayya kuma وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة Allah maɗaukakin sarki ya ce a lokacin da aka yi wannan busar za a ɗauke wannan ƙasar waljibal duwatsu kuma fa dukkata dakkatan wahida sai a markaɗe su a narka su lokaci guda su masu zama kamar ruwan kamar garin ƙasa ta inda zai zamanto sarrafa ƙasar bai da wani wahala daga wannan lokaci sai Allah ya ce to shi kenan fa wannan ranar waƙa'atul waqi'a mai afkuwa za ta afku ita ce tashin alkiyama kuma ita ce ranar da Allah yake yau matu baddalul arzu gairar arzu ranar da za a canja ƙasa banda ƙasar da kuka sani mana za a juya ta kenan da koma wata daban ƙasar da babu duwatsu a kanta ba bishiyoyi a kanta babu wani tudu da mutum zai iya buya a bayansa fili ne samɓal Allah zai tada mutane a cikinsa saboda haka a wannan ranar mai abuwa za ta afku abinda tashirai suke karyatawa ba za a tada alkiyama ba ita duniya gun fantamawa ne kawai in mutuwa ta zo ma lokacin ka ya kare ka tafi shi kenan sai a yi wasu shi yasa ai ake aihuwa ake mutuwa haka tunanin wasu yake wanda suke raye in lokacin su ya kare su mutu kuma ran da suka mutu ranar za a haifo ni yaushe za a ce za a yi wata tashi alkiyama kuma idan hanyar da za a yi to iyayenmu da kakanninmu na dada su ya za a yi su ma dawowar kenan za su wannan tunanin ɗan adam ne da irin sabuwar abu a ƙwaƙwalwarsa da ƙoƙarin ajiye mulkin Allah da irin mulkin ɗan adam alhali Allah ba haka yake ba lamarinsa ya wuce Allah ka tsare mu da musa lamarinka na'am وانشقت السماء فهي يومئذ واهية الله يجي وانشقت السماء saman nan da muke gani haka za ta tsatsage ta daddare fahiya yau ma'ibin wahiya a ranar tashi alkiyama saman ba ta da wani ƙarfi ba ta da wani tauri ta koma mai laushi ta koma mara ƙarfi yadda Allah zai sakko da mala'iku ya kuma safko da littattafai cikin sauki. Kuma ko da bai yi haka da ita ba shi mai iya dukkan komai ba wani abu da yake wahala da shi. Balle mu ce wai kodin zai wahala ne ya lausa saman ya shashi ya tsatsa gata don abin da zai fitar daga ciki ya yi ƙasa ya mata sauki. shi Allah komai wahalar abu komai saukin sa ne muke auna shi da wahala da sauki shi a wajen kawai inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun yakun saboda haka sama za ta tsage ta inda al'amura za su diddiro daga ciki ba tare da wani wahala ba sai Allah ya ce أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الله ya ce, wal والملك على أرجائها lokacin da saman ta tsatsage sansanin kowace sama kowane kusurwa na saman akwai mala'iku a wajen suna jiran umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shin su saki ƙasan saki saman ne ta faɗo ko kuma su ne za su durƙo ko kuma wasu alhalittu ne za a ce su yi gajin su don su tsakko ƙasa domin lura da hukunci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi tsakanin bayi. Wal malaku ala arja'iha ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية كما الأرش أبنجي سبحانه وتعالى أنا رئيدة إتا أسمم سما قبادا سوى رئيدة إتا وسمى لا يكون قدا تفت يومئذ ثمانية أولا رانا ملائكونا رئيدة ونن الأرش su takwas wasu malaman kuma suka ce an yafu wa yahtamilu anna al-murad bi hadha al-arsh al-arsh al-azim aw al-arsh alladhi yudau fi al-ard yawm al-qiyamati li fasl al-qada wasu malaman suka ce wannan al-arshin da Allah ya magana yanzu zai yi al-arshin da yake kanta ne tin tin tin inda ya ce arrahmanu alal arshi dawa wasu kuma suka ce a'a wata al'arshin ne da Allah zai sauko da ita filin hisabi to wannan al'arshin mala'iku takwas ke rike da ita amma wancan tashin Allah kaɗai ya san adadin mala'ikun da ke rike da ita ala kulli hal Allah maɗaukacin sarki yana tabbatar mana yana da al'arshi kuma yana daidaituwa a kan al'arshinsa yadda ya dace da shi kar wani ya yi tawwara abin cewa irin daidaituwar ɗan adam sai Allah ya ce Allah madaukakin sarki yace yawma idin tu'rafun أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء ranar da za a fikiro da ku gaban wanda ba ku isa ku kuyan mata ba gaban wanda ya san sirrinku da abin da kuke koyewa shine Allah subhanahu wa ta'ala duk al'amuranku a wannan ranar zai bujiro muku da shi la takfa minkum khafiya babu wani abun firgici da zai firgita ku mana a wannan duniyar da muka rabu da ita idan mutum ya yi wa kansa hisabi ya tsira to yawan kiyama ba wani abu da zai firgita shi in har Allah ya karɓi aikinsa in har ya yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so da haka idan mutum ya mutu da imani baya cikin tsoro baya cikin firgici domin a ranar Allah zai ce ya ayyatu annabtul mutma'inna ya ce wannan rai nitsatsiya to rai nitsatsiya ita ce ran da ta san Allah tun mutuwa ba ta so mata ba ta kuma bi shi sau da ƙafa to yayin da mutuwa ta zo aka karɓe ta to lokacin za a mata ba. to wannan ran la takfa minkum sai Allah ya ce a wannan ranar Allah yakan raba mutane kashi-kashi akwai ashabul maimana akwai ashabul mashkama akwai waɗanda za a ce ku yi dama akwai waɗanda za a ce ku yi hagu waɗanda aka ba su littafin su da hannun dama su ne ‘yan dama sai Allah yake fa'amma man utiye kitabahu biyamini duk wanda aka ba wa littafinsa da hannun dama kinan alamar ya tsira kinan alamar ya kuta alamar shi na Allah ne Allah ka ba mu ikon aikin da za mu kuta ta sanadiyar Allah kada ka jarabce mu da kasancewa ‘yan hagu wanda aka ba shi littafinsa da hannun dama daga lokacin shi ya riga ya san ma ya tsira aiki. to a lokacin ne Allah zai ce masa fa ya shi da kansa zai saboda murna zai karɓi littafin ya rika kewaye mutane yana cewa ne ha umura ko kitabi ga littafi na nan ku zo ku karanta wannan rizol ya kyau ko a duniyance ne a makaranta aka yi jarabawa rizol ya fito kika hadu da wata ya batu rizol da ce kai ni ba mata shi nake bayan sai na gama abubuwa na zan yin garba to alama ce da take nuna rizol din bai mata kyau ba dan da ta ci za ta fi kowa hankoran ta karbo ta ce wa mutane kun ga rizol dina ko 'ya'ya ne alamun ba ta zuwa makaranta ko ba su damu da makaranta ba shi ne a yi jarabawa ku tambaye su ina sakamakon jarabawa su ce su ba a raba musu ba bayan an raba kowa su malamin su bai zo ba an yi ta jira bai zo ba an ce su dawo rana ta ba haka dai suna ƙoƙarin ƙarerayin su nan an ce kaza an ce kaza har a gaji a rabu da su wannan alama ce bai nuna sakamakon da yi ba to haka a lahira duk wanda sakamakon da ya yi kyau haka zai karɓa yana murna duk wanda ya san shi zai je nuna mu ga sakamako na ha umu ba'u sai kuma ya ce me da kansa zai ce inni a anan afdallu bi ma'na al yana da tabbas anni lafin hitabiya. ni kam zan haɗu da hisabi na ma'ana za a mun sakamako sakamako mai kyau mai sauƙi, mai daɗi kuma Allah zai tabbatar masa da hakan ya ce masa ne fa huwa wannan bawa yana cikin rayuwa yardajiya in Allah ya yarda da kai kowa ma ya ka. in Allah ya yarda da kai ka jefa ka tabe in Allah ya yarda da kai ka gama samun daɗin duniya da na lahira saboda haka Allah nan take yayin da ya gabawa yana yawo yana nuna littafinsa a karanta ya san ya yi abin kirki Allah da kansa zai ce mata kana cikin rayuwa yardajjiya sai Allah ya sake cewa a cikin aljanna madaukakiya wanda wannan yake nuna aljanna a sama take sai ya ce ababen da ake sha'awa na kayan marmarin aljanna kusa suke duk wani abu da mutum yake sha'awar ya tsinka a aljanna da ya raya abun a ransa Allah yake kawo masa abun ko sai ga abun ya zo daidai hannunsa to in ya tsinka sai bishiyan ta koma kuma ta tsaya kuma da ya tsinka sai wani ya tsoro a wajen ta inda inda zai ajiye wanda ya tsinkan ya tsinko wanda ya tsuron kawai sun yi kama ne a ido amma ɗanɗanon su ma ba iri ɗaya ba ne wa utu bihi mutashabiha haka ake zuwa wa da ‘yan aljanna abun sha'awar aljanna masu kama da juna don haka Allah ce kutufu ha ababan ababen su na kayan marmari a aljanna a ƙasa-ƙasa suke ba sa buƙatar sai an hau bishiya ba sa buƙatar sai an yi dogon tafiya ba sa buƙatar sai an ɗaukar da an kalo suna nan kusa da kai kana kwance yi cikin gida a aljanna da kin raya cewa ina san mangoro to sai dai kiga bishiyar mangoro ta yi ƙasa daidai hannun ki za ki tsuka dan aljanna Allah bai tanadar masa wahala daidai da bayan zarra bai ma san ta ba sai jin daɗi sai walwala a aljanna Allah ka sa mu cikin yan aljanna sai Allah yake kulu Allah maɗaukacin sarki zai dubi waɗannan da aka ba littafinsa a hannun dama yayin da suke sha'awar ababen aljanna sai Allah ya ce musu kulu wa shirabu ga kayan aljanna ne su ci su sha hani'an kuna masu kwanciyar hankali da nutsuwa me ya haifar muku da wannan gatan da wannan tagomashin da wannan ni'imar yace jima aslaftum da abin da kuka gabatar fil ayyamin khali a lokutan da suka wuce ashe idan mutum yana so ya ji daɗin aljanna tun yanzu ne ya kamata ya nemi aljanna kar mutum ya bari yana sharholiyarsa sannan sai a ƙarshen rayuwa ya ce bari ya roƙi Allah ya sa ya yi kyakkyawan ƙarshe ba zai yi ba ta haka idan mutum ya rayu akan abu ya ɗabi ɗabi'an shi da wuya bai mutu da shi ba kuma Allah ya tare shi da shi Allah zai mai ɗan aljanna wannan albishir to ashe ko dan wannan albishir mutum ya kamata ya dage ya yi wa Allah bauta don ya samu ta gomashin wannan albishir gobe kiyama sai Allah ya ce wa amma أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه الله سبحانه وتعالى يشيء وأما من أوتي كتابه بشماله wanda ko aka ba shi littafinsa ta hannun hagu domin idan aka watso littattafan nan duwayen mutum da dabararsa wai ya ce bari ya sa hannun hagun ta baya ya makale shi ya rika kai hannun dama don ya karbi littafinsa da hannun dama in ba ɗan gefen daman ba ne wallahi ba zai san san da ya saki hannunsa ya karbi littafinsa da hannun hagu ba ba wanda ya ya canja daga gidan da aka tsara shi ne nashi duwayensa duk dabararsa wannan ɗan ɓangaren hagu ne an ba shi littafinsa da hannun hagu yana gani ya san ba fita yana gani ya san an halaka Allah ya kiyaye shi da kansa zai ce fa ya ya laitani lam uta kitabiya yace kai tonsa ina ma ba a bashi littafin ba kwata-kwata ba mutumin da zai jarabawa kuma ya yi burin a ce ba a bashi sakamako ba sai in ya san shirman da ya rubuta a jarabawa amma duk mutumin da aka kai shi makaranta aka koyar da shi karatu aka yi jarabawa burinsa ya ga sakamakon jarabawa wannan ne zai karfafe shi wannan ne zai ji daɗin tinkarin iyayensa wannan ne zai zaburar da iyayensa kuma karfi ƙasa a gwiwa wajen ci gaba da ɗaukan ɗawainiyar karatunsa amma an yi jarabawa ta farko ka ce kai ba a ba ku ba an yi ta biyu ka ce kuma ku san halin da kuke ciki ba a ba ai ramin ƙarya ƙurare ne saboda haka waɗannan excuse da mutanen banza suke bayarwa ita ya laitani lam ta kitabiya sai ce me kuma ita ina ma ban san sakamako na ba ban san ina zan je ba ban san da suwa da suwa za a hada ni ba sai Allah ya ce ya wani hauka da rashin tunani a lokacin wani zai ce ya laita haka na qadiya wai ina ma a ce daga mutuwan nan an gama ya manta tun a duniya fa aka mutu raddi da suka ce in an mutu an tafi kenan aka ce musu ba haka abin yake ba akwai ranar haɗuwa a gaban ubangiji subhanahu ta'ala. kuma da lokacin ya kusa an nuna mata alamu musamman mutumin da ya ɗau shekaru a rayuwa yana shirme bai samu daman bauta wa Allah subhanahu wata'ala to in ya yadda ya mutu ya shiga hannun Allah Allah sai ya masa gonin lokacin da ya ba shi na duniya awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkar shin ban ba ku lokaci ba ban ba ku shekaru ba shekarun da mai hankali ya kamata ya hankalta waja'akum an-nadhir ko mai gargadi ya zo sai an wa mutane wannan tambaya kuma ranar ba mutu da kanka mutum zai ce ƙarja ana nadirun fakar sabna mai wa'azi ya zo amma mun karye tashi, mun ce ƙirƙiya ne ba aiko shi wa ya a nan daga nan Allah maɗaukacin sarki zai sa mala'iku su damƙi mutum su jijita shi to haka a nan ma da ya tashi ido ya buɗi ido ya ga lallai ga sunan daga kaburra tun an tada mutane a lokacin zai riƙa nadama nadama da ba za ta yi amfani ba ya ce ya laita haka na tattaɓa ina ma da muka mutu shi kenan ba wani abu da zai biyo baya sai Allah ya ce ma idan yana takama da kuɗi ne a duniya yana iya murkushe mutane yana iya tsaye hukuma yana iya kaza yana iya kaza amma cutar ka yayi baka ita ma ka kai karanta ba domin waɗanda za su yi hukuncin duka yaran ne sai yanda ya yi da su sai abin da ya ce a mata to gashi an koma ga Allah ba a yi abin arziki ba a lokacin zai ce ma azna an nimali wallahi kuɗi na zai wadace ne da kowai ba Allah kada ka ba mu kuɗin da zai zama sanadiyar halakan kuɗi bala'i ne kuma kuɗi alkhairi ne in ka iya sarrafa shi ya zama maka alkhairi mutum bai iya ba kuma ya zama masa sharri Kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mal malu salih fi yadi rajulin salih san barka da kudin kwarai kudi na gari a hannun mutum na gari kaga kenan in kai na gari ne Allah ya baka kuɗi zai taimake ki wajen iya sarrafa su mutum ba zai bari kuɗin ya rude shi ba ya hallaka shi gobe kiyama yazo yana cewa me ba aghna anni maliya kudi na bai mun wani amfani ba in kuma ba kudi bane fa mulki ne matsayi ne shugabanci ne da aka wata shi ma sai ka ambaci sai ka ce me mulkin da aka bani ya hallaka ni ta ina lokacin da nake ganiyar mulkin ina ga kaman ba zai kaye ba in daki wannan in zalunci wannan in ƙwaci dukiyar wannan sai abin da na ga dama nake yi saboda me saboda mutum yana tunanin Allah ya ɗan gutsura masa daga cikin mulki ya ce je ka mulki su wane da wane da wane a doron ƙasa da ya gan shi akan wannan mulkin sai kuma yana so ya gwada kansa da Allah Allah ya tawaka saboda haka dukiya da mulki duk ba za su yi amfani ba wannan nadamar ƙaryen da mutum yake yi da koke-koke da yake yi a tunaninsa Allah zai ce a tausaya masa ayya ai ba mutan dukiyan nan ita ta zira ka ba ba mu san cewa mulkin da muka baka ya zarmar da kai ba ha yana cikin yi Allah zai ce wa mala'iku me Allah zai ce ku kama shi fa gulluhu kuma ku daure shi sai me sannan ku jefa shi a wutar jahannama wutar jahim jahim ma'ana wuta mai tsananin kuna nan za a ce a jefa shi Allah maɗaukakin sarki ya ce, Sun mafi silsilatin zar'uha saba'i na zira'a, a nemo wata sarƙa wanda tsayinta ya kai zira'i saba'in. me yasa aka yi ta mai tsananin tsayi haka saboda wutar wani halitta da ba a yi shi don ya shige ta ba bai isa ya kusance ta ba in an ce ya saka abu a ciki sai yayi nesa nesa mala'ikun ma da za a sa su azabtar da kai da farko su kansu al'amarin gagara su bi saboda bala'in da ke tattare da wutar kuma a ce jikin ɗan adam za a saka a azabtar da shi da ita ya kamata ɗan adam ya zama mai tunani ya kamata ɗan adam ya zama mai hangen nesa mai kiyayewa wannan igiya da za a ce a ɗauko a ɗaure shi a ciki tsayin sabba'u na zira'an sai a ce fasudu zira shi a zira ɗan adam a ciki don me innahu yace innahu kana la yu'minu billahi al'azim wannan shine dalili bai imani da Allah mai girma ba ashe kenan mutum bai imani da Allah ba duk wani abu da zai samu a duniya duk wani tagomashi da za a masa duk wani jin daɗi da zai yi wallahi daga wannan tsomawa ɗayan da za a wa mutum a wuta inda za a ciro shi a tambaye shi ka taɓa jin daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai ce wallahi ban taɓa ji ba ya manta to ashe daɗin da tsomawa na tekon a cikin wuta zai mantar da mutum shi me yasa muke ta wahala a kanta? me yasa muke ta faɗi tashi a kansa wani tun daga garin Allah ya waye yake ba zama nema ba kuma zai zauna ya huta ba sai rana ta faɗi daga ina kake nema ina za ka nema Ka ji yana ba a bori da sanyin ke ba a ce karkai nema ba amma kar ya zama Rayuwar ka kai kaf nema ne ba ka da wani lokaci da ka bai wa Allah subhanahu wa ta'ala na ka bauta masa ka samu lada kaga irin wannan da shi da babu duk ɗaya. Allah ya kare mu sai Allah ya ci. wala ala kuma shi irin wannan mutumin da Allah ya masa dama da nikimomi da za su sa ya koma gare shi ya ƙi daga cikin munanan laifinsa da ya kai shi ga wuta wala hudu ala ta'amil miski bai bai da a ciyar da miskinai ma'ana bai gaya wa yaransa masu masa hidima masu tara masa dukiyar cewa idan kun samu dukiyar an yi kasuwanci an samu riba to ku kashi kaza ku yi aikin Allah da shi ku ciyar da miskinai shi yasa duk lokacin da Allah ya maka kuɗi to kuma sai ka yi ƙoƙarin samun abokai na gari waɗanda za su iya sa ka kashe kuɗin ga bayin Allah don ka taimaka musu amma da zaran ka rasa abokai na gari to za su zama tamkar shedan din da Allah yake ya idi kuma faqr yana muku talabin talauci wal fahsha ta al fahsha amma muminin kwarai abokin kirki in shine abokin kankara da wadata wallahi ba za ka yi irin wannan nadamar ba yawan kiyama domin shi ba zai bari ta rika da takama da abin da zai kare ba kuma ba zai hana ka alheri da abin da ko ya baka ko bai baka ba zai kare, in kuma bai ƙare ba shi zai ƙare ba shi wannan shine tsarin rayuwar duniya kuma shine ma'anar kullu man alaiha fal duk wanda ke doron duniya zai ƙare za a nemi lokacin da babu shi kowa ya koma ga Allah ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله كأي شيء ذي وانزو كما الله شيني ما أبوشين جرما دا أوكاكا دا جرما ما ثم الله يمت وجاتا karka yadda ka zauna da waɗanda ba za su rika zaburar da kai ka yi alheri ba kuma kai a karan kanka ba za ka yi ba domin wani lokaci masu kuɗi wallahi kar ku zarge su in ba ta alheri wani fa baya tuna me ya kamata ma yayi da kuɗin nan sai ya samu mutanen kirki a kusa da shi waɗanda za su riƙa ɗora shi kan hanya dan uwanka wani iyayenka da ke bu abokanka da ke buka za a awane naka yana cikin wani yanayi da dai irin wannan Da haka shi kuma sai ya zabura ya yi aikin alheri amma an ba mutanen kirki to su ba za su rika ziga ka kana alheri ba sai dai su rika ziga ka kana barna Allah ka raba mu da mugayen abokai wala yahuddu ala ta'amin miskin da Allah yake فليس لهم اليوم عاهنا Allah ya ce falaisa lahu yau yau kan ba shi da me hamimun hahuna a yau kan a nan wajen in ji Allah bai da aboki domin dama ita lahira yau ma ya firru mar'u min akhihi yau ma ya firru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yuri kowa ta kansa ta kansa yake yi shi yasa yawan kiyama ba maganan ina abu in kin ga abota ta yi amfani to abota ce ta fi sabilillah abota ce ta taimakon addinin Allah abota ce ta yi wa juna nasiha wajen abi Allah idan kina da kawar da ba fa irin wannan abotar to abotar ku ta zama ta banza ba za ku taimaki juna ba yawan kiyama amma idan an yi abota ta gari to tana amfani hatta a filin hisabi Allah yake al-akhillau ba'dhum li ba'dhin yawma idhin adu illa al-muttaqin masoya su da wani sashi a wannan ranar a ranar tashi alƙiyama kenan za su tashi majiya juna ba mai san ɗan'uwansa ya ce illan mutaɗin sai masu tsoro na wanda suka haɗu don Allah suka rabu don Allah to su waɗannan tashin hankalin yawan ƙiyama ma ba za su san da ba suna can ƙarƙashin inuwan al'arshi suna baccinsu suna huta Allah kai mana arziki da shiga aljanna kai mana arziki da abokan kwarai kai mana arziki da aiki na gari. masoyan kwarai suna iya taimakon juna yau yawmal qiyama kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yanzu falaysa lahu al-yawma hahuna amin sai ce me wala ta'amun kuma ba su da wani abinci da za a ba su sai abinci na riklin imamu kata da ya ce huwa sharru ta'ami ahalin na shi ne mafi sharrin abincin ɗan wuta imamu zahaku ne ce shajaratun fi jahannan ya ce dinnan wata bishiya ce a cikin wutar jahannama wanda 'yan wuta da ita ne ake ciyar da su 'ya'yan itatanta Ibn abbas ko yace al-hislin huwa jamu wal ma'u yasilu fi ce yace shine jini da ruwa da zai rika kwarara ko yana gudana a jikin 'yan wutan yana ƙona su Allah ta tsare mu sai Allah yake لا إلا الخاطئون ba mai cin wannan abincin sai waɗanda suka yi wa Allah ne sai waɗanda suka yi wa Allah zunubai masu yawa ya saka musu da wutar jahannama to irin abincin su kenan abincin 'yan wuta abinci ne wanda baya ƙosarwa baya wadatarwa kikar ka mutu kuma dama ba mutuwa a lahira duniya nan ne gidan rayuwa da mutuwa lahira kuma gidan sakamako gidan hisabi da sakamako ne mana za a bincike ka kuma a taka maka abin da ce in ka ga alkhairi ka gode wa Allah Allah ki man waje da khairan wal yahmadillah ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه wanda ya ga wani abu saɓanin alkhairi to kar ya zargi kowa ya zargi kansa sai Allah ya ce sana Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fala uqsimu bima tufsirun wama la tufsirun Allah madaukakin sarki yana iya rantsuwa da abin da kuke gani da wanda ba kwa gani Allah yana iya rantsuwa da abin da kuka sani da wanda ba ku sani ba Allah yana rantsuwa da duk abin da ya ga dama daga cikin halittarsa domin shi ya yi su amma mu halittu mu bayi ba a yadda mu yi rantsuwa ba sai da Allah ko kuma ma mu fata rantsuwar man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut wanda duk yake so ya rantsuwa to ya rantsa da Allah ko ya ja bakinsa ya yi gum karye rantsu. ita rantsuwa wata aba da ba a san yin ta sai abu ya ya ci tura al'amarin ya kai makura da sai ka rantsan ne za a gamsu da kai za a yarda da abin da ka faɗa za a saurari zancenka wannan ba wata ba ka da makawa sai ka rantsi amma haka kawai ba wata buƙatar rantsuwa mutum ya dinga rantsewa buni-buni ya rantse buni-buni ya rantse Allah yake wahfazu aymanakum ku rika kiyaye rantsaran ku mana mun faɗa kuma a wani karatu da ya wuce matsalar ukuba da ake yi wa mai rantsuwa saboda girmanta Allah ka taimake mu yace fala uqsimu bima tusirun wa ma la tusirun sai kuma yace innahu la qawlu shi wannan alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innahu la qawlu rasulin karim yace shi din zance ne na wani manzo mai karamci ma'ana saƙo ne Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya gaya wa annabi annabi ya karanta wa ƙuraishawa. Sau da haka ba shi ya ƙirƙiri zancen ba, a'a shi dai ɗan saƙo ne, kuma saƙon daga wurin mai karamci mai daraja shi ne Allah Subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce kuma, Wama wa bi ƙauni sha'ir قليلا مما تؤمنون القران نن da annabi yazo yake karanta muku shi ba zance ne na waka ba ba waƙe bane qalilan ma tu'minu amma kaɗan ne suke yadda saboda a wancan lokaci lokaci ne da ya shahara da iya salon zance da waƙe ɗin. shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo suke ganin abin da yazo da shi ai waka ne Allah ce wa ma huwa bi qawli sha'ir ai ku ku ku din mawaka ne kun san waka kun san mawaka har competition na waka kuke yi duk shekara wannan abin da Muhammad yazo da shi ku kun yadda waken ne wallahi sun san ba shi bane Isa Allah ya ce qalilan ma tu'minun ‘yan kaɗan ne ko da abu kaɗan ne kuke imani Allah ta samu cikin ‘yan kaɗan sai na umar wata rana yana fitowa daga masallaci sai ya wuce ta jikin wani yana addu'a yana cewa Allahumma an min qalil Allah ka sa ni cikin ‘yan kaɗan sai sai na umar ya yi turu sai dawo da baya ya ji ya sake maimaitawa sai tsaya ya jira shi ya gama addu'ar ya yunkura zai tashi sai ya taɓa shi ciki na ji kana cewa ya ji kana wata irin addu'a ban taɓa jin wani yana irin wannan addu'a ba tana Allah ya sa ka cikin ‘yan kaɗan sai ce ƙwarai ya ce baka ji Allah yana faɗansu a alƙur'ani ba in zai yabi mutane zai ce wa ƙalilun ‘yan kaɗan ne suke yin imani ‘yan kaɗan ne suke da tunani ‘yan kaɗan ne suke tsira to shi yasa nake roƙon nima Allah ya sa ni cikin ‘yan kaɗan yake e eh, lallai kafi ne hangen nesa sannan ya sake ce masa kuma duk inda ka ji an ce bal aksaruhum mafi yawansu sai ka ji an ce la yu'minun la ya'qilun la yafqahun haka nan gashi ake ba ta imani ba ta ganewa ba ta kaza ba ta kaza Allah ta samu cikin ‘yan kanan. Sannan Allah ya take cewa, Wala ni ƙauni gani, ma mata na sannan shi wannan alƙur'ani ba bokanci ba ne ba zancen boka ba ne ba surkulle ba ne ba shaci faɗi ba ne ba dabaru ba ne ba rufa ba ne amma ƙalilan ma ta zakaru ‘yan kaɗan ne masu tunani da hangen nesa da yarda da abin da annabi ya zo da shi gaske ne ‘yan kaɗan ne’ Allah sai sake tabbatar musu da shi alƙur'anin nan ne shi sai ce saukarwa ce ta ubangijin halittu gaba ɗaya. ana Allah maɗaukakin sarki shi ya saukarwa da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wannan alƙur'ani mai girma kuma shi ɗin ubangijin halittu ne ga baki ɗaya. sai Allah ya ce Allah madaukakin sarki yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al aqawi kamar yanda kafirai suke rayawa cewa annabi shi yake kirkiro al-Qur'ani sai Allah yake to da shi yake kirkiro wannan ko kuma a cikin maganganunsa da muke maganganun da muke saukar mata, to da zai rika takudawa da nashi ya rika turkawa ya saka na Allah ya saka nashi da zai yi haka to da me zai faru Allah yake da mun damke shi da hannun dama larabawa in suka ce zan kama ka da dama suna nufin za su yi maka kakkausan kamu za su yi maka tsananin kamu ma'ana abin ba zai maka kyau ba sai mai kuma Allah ce sai kuma mu tsinka maka jijiyar wuya wacce ta haɗu da zuciyarka ba don komai ba sai don mu ƙarar da kai mu warga zaka sai Allah ya ce من أحد عنه حاجبين Allah maɗaukakin sarki ce dukkan waɗanda kuke ganin ko za ku iya yin wani abu inda annabi ya ƙirƙiri annabta ko manzanci ya ƙirƙira ya jingina wa kansa ko yana takuɗa zancensa da na Allah ya ce duka na Allah ne don Allah ya tashi kama shi fama minkum ahadin anhu hajizin wallahi ba wanda ya wa annabi kariya yace zai hana abinda Allah subhanahu wata'ala ya nufi aikata mata inda yayi abinda yayi na son ransa wannan annabi fa kenan ake gaya mata cewa inda za ta kauce hanya da za mu maka wannan damkar da ba wanda ya isa ya kare ka kamar inda Allah yake ce masa ne la'in ashrakta la yahbatanna amal da za ka yi shirka wallahi da duk ayyukanka sai sun lalace malamai suke cewa wannan babin irin abin da bahaushe yake faɗa ne a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro ai aya wata abace da za ki taunawa ki cinye ki ji daɗi to sai kika samu wanda zai iya tauna tsakuwa don ayar da ji ta san cewa duk taurinta ba ta fi ƙarfin a taune ba kamar mutum ne yana aikata laifi yana dogaro da wani da in bala'i ya taso wannan din zai iya masa wani abu sai ya ga wannan din an ji an murkushe shi an gama da shi ba a ta shi inga dole shi da yake dogaro da shi ya shiga ta yake yi minkum min ahadin anhu hajibin sai Allah ya ce shi alqur'ani ba wani abu ba ne face tunatarwa lilmuttaqin ga masu tsoron Allah su kadai ne za a tunatar da su ayoyin Allah su ji tsoron Allah su gudu kar Allah amma duk wanda ake gaya masa zancen Allah yake masa rukon sakainar kashi yake masa kallon hadirin kaji yake ganin shi ya fi ƙarfin a gaya masa a faɗa yau ya maimaita a faɗa gobe ya maimaita a faɗa jiri yana ganin a yi abin da za a yi ba zai nan ba to kaga wannan ba sai ma an tambaye ki waye wannan ba shi da maganar tsoron Allah sai dai a baki to alƙur'ani wa'azi ne ga masu tsoron Allah sai Allah yake وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ Allah yake wa inna lana'lam kuma lalle mu tabbat muna sane cewa lalle a cikin ku akwai makaryata akwai masu karyata abinda ake gaya musu ba ma wancan lokacin ba har yanzu akwai mutumin da za ki zo ki masa magana ki masa wa'azi ki da shi abin da yake yi da irin kurakuran da yake yi amma ko da ya ce miki ya yadda da wa'azin zai gyara an ƙarya yake yi Allah ya sani mutum nawa za a yi ma wa'azi ya ce ya gamsu har ya yi godiya amma daga mai wa'azin ya bar wajen ko shi ma ya bar wajen ke kai rabu da su su ma waye san me suke yi ko dan dai kawai sun samu dama har suna wa'azi Allah ya tawaka sai Allah ya ce wa innahu la hasratun ala kafirin wannan kangarewa da ƙaryata alqur'anin wallahi wata rana zai zama asara ga kafirai zai zama musu nadama kuma tabbas zai zama musu haka ɗin don haka mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye dokarsa don kada ranar nadama ta zo ya yi nadaman da ba za ta yi amfani ba kamar yadda Allah yake ka zalika salaknahu fi na yi la yu'minuna bi Allah ya zare tasirin alqur'ani a zukatan kangararru waɗanda ba su yi niyan shiriwa ba da ya shiga ta nan sai ya fita ta nan don mai Allah ya riga ya san cewa la minu ba masu imani ba ne Allah ya kare sai Allah ya ce wa innahu la haqqul Ya yace wallahi labaran da ake gaya maka da ayoyin da ake karantar da kai da abubuwan da Allah yake maka na wahayi wallahi gaske ne tabbas ai alkhabaru sadiq alhaqqu alladhi la miryata fihi wala shakka wala rai tabbas ne haka yake saboda haka ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali shine a ƙarshe sai Allah yake fasabbih fasabbih Allah maɗaukacin sarki ce to wa Allah tasbihi. alaman jin daɗi da kwanciyar hankali idan daɗi ya yi daɗi to sai a riƙi tasbihi ana yi kai a tsarin muminai na garima idan tashin hankali ya zo tasbihi suke yi idan daɗi ya zo tasbihi suke yi amma mu yanzu da wani abun burgewa ko wani abun mamaki zai tinkari wani to wata ashar zaki ji ya mulmulo ya saka hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko yayi irin ta ɗan duniya abin ya burge ki ki ya ce wow sai ka ce wani kare hasbunallahu wa ni'mal wakeel to ɗabi'u alheri zancen daɗi zancen lahira da Allah ya gama shi sai ce to ai tasbihi a girmama Allah a darajanta Allah a tsarkake Allah domin duk abin da ya faɗa haka yake ba ƙarya a ciki duk wa'azin da ke ciki haka yake Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon wa'azantuwa ka ba mu ikon aiki da abubuwan da muke karantawa na ayoyinka wallahi da kai takaici a ce kin zo kin bar ayyukanki duka kin tattaki zuwa nan amma ba dan ki wa'azantu ba sai dan ki ɗauke shi wani shakatawa wani miƙe kafa wani hutawa in yara ne masu ɗauke shi sanadi na gudun aikin gida kawai garan tafi tafsiri ai in bana kan na dawo an yi kaza da kaza ke niyar ki kenan Allah ya tawaka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu za mu zo mu ci gaba da ikon Allah abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana هذا وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad.